Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan Hausa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar Laraba 31 ga watan Yuli na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A cikin labaranmu na yau za ku ji cewa manufofi da suka shafi kiwon lafiya Amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a muhawarar da masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat inda masu sassaucin ra'ayi suka yi ta ƙalubatar Sanata Elizabeth Warren da Bernie Sanders. da safe yau laraba koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami da ke cin gajeren zango guda biyu a cewar dakarun koriya ta kudu A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan haramta kungiyar 'yan shi'a ta IMN babban sufetan 'yan sandan Najeriya ya ce za a hukunta duk wani dan kungiyar bisa dokar yaƙi da ta'addanci ta shekarar 2013. Bayan haka za ku ji cewa tsofaffin sojojin Najeriya sun ce a shirye suke su taimaka wajen magance matsalar tsaro a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan martanin da wasu 'yan ƙasar kamar ke ci gaba da maidawa game da tsare madugun 'yan adawan ƙasar tsawon watanni bakwai. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum. Manufofin da suka shafi kiwon lafiya Amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a muhawar da masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa karkashin jam'iyyar Democrat inda masu sassaucin ra'ayi suka yi ta kalubantar sanata Elizabeth Warren da Bernie Sanders waɗanda ke gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba Donald Trump a zaben 2020. Da Warren da Sanders sun yi kira da a kawo ƙarshen tsarin kiwon lafiya da ke hannun kamfanonin inshora masu zaman kansu da ke bawa ma'aikata miliyan ɗari da hamsin inshora ta hanyar ma'aikatansu amma a muhawarar wacce aka yi a daren jiya talata an caccaki waɗannan ra'ayoyin nasu kusan tun farkon muhawarar da aka kwashe sa'o'i biyu ana yi a michigan jihar da ta kasance cibiyar kera motoci a amurka ba sai mun zagaya muna faɗa rabin al'ummar ƙasar nan cewa inshorar lafiya da suke amfani da ita ba a shimfiɗa ta bisa ka'ida ba a cewar tsohon ɗan majalisa daga jihar maryland john delaney wanda ya kara da cewa wannan tsari ba shi da inganci zai kawo cikas ga amfani na inshorar lafiya hakan zai kuma sa a rufe asibitoci da yawa wannan ba siyasa ta gari ba ce da safiyar yau laraba koriya ta kudu ta harba wasu makamai masu linzami da ke cin gajeren zango guda biyu a cewa dakarun da koriya ta kudu wanda wannan shine karo na biyu da pyongyang ke gwajin makamai cikin mako guda yayin da tattauna kan nukiliya ta cije makaman masu linzami waɗanda aka harba su a kusa da gabashin birnin wonsan mai tashar jiragen ruwa sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar shugaban gamayar hafsoshin dakarun koriya ta kudu gwajin na zuwa ne kwanaki shida bayan da koriya ta arewa ta yi gwajin wani makamin linzami nau'in ballistic wanda aka ce martani ne ga shawarar da koriya ta kudu ta yanke uh, na sayan makamai daga hannun amurka da kuma gudanar da rawar soja da amurka masu rajin kare mulkin demokradiyya da ke zanga-zanga a hong kong sai wata sabuwar arangama da 'yan sanda bayan da aka kama wasu masu zanga-zanga 44 aka kuma tuhume su da laifin da ta da tarzoma wannan shine karin farko da aka fara tuhumar musu borin tun da aka fara zanga-zanga a watan da ya gabata 'yan sanda sun yi amfani da fashi mai yaji da kulki a daren jiya talata akan masu zanga-zangar wacce aka yi a wajen wani ofishin 'yan sanda da ke gudanar da ake kira Chang. masu zanga-zangar su ma mayar da 'yan sanda martani ta hanyar jefin su da robobin ruwa da kuma lema gabanin wannan arangama masu zanga-zangar sun fara farwa tashoshin jiragen kasar birnin na hong kong suka hana fasinjoji fita daga jiragen su Labarun na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta ce tana fatan za a ƙulla yarjejeniya da Amurka don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi afghanistan yayin da abokan hamayar biyu za su haɗu nan da wasu kwanaki masu zuwa a katar don gudanar da wata muhimmiyar tattaunawar zaman lafiya daga dai cikin wakilan bangaren taliban suhel shahin ya faɗa muryar amurka cewa bangarorin biyu sun kwashe kusan shekara ɗaya kuma sun rubuto bayanan da suka kunshi muhimman batutuwa da aka tattauna a kansu ya kara da cewa wakilan taliban a tattaunawar sun riga sun ba da tasu gudumawar saboda haka ya rage ga bangaren amurka ta ɗauki matsaya kan mataki na gaba da zai ba da damar a kammala tattaunawar a lokacin da aka tambaye shahin ko kan suna da wani sharaɗi da za su gindaya a taron da aka yi a nan gaba sai ce muna fatan za a cimma matsaya kan janyewar dakarun ko da yake ya ambaci lokacin taron inda taron zai gudana jami'ai a jamhuriyar demokradiyyar congo sun ce mutumin nan da aka tabbatar da shi ne na biyu da ya kamu da cutar ebola a garin goma ya mutu a yau laraba aka fitar da wannan sanarwar kwana guda bayan da aka gano mutum na farko da ya kamu da cutar mutum na farkon ya kamu da cutar yana tafiya zuwa garin goma daga wani yanki na karkara da ke arewa maso gabashin lardin da ake kira ituri kwanaki kaɗan bayan isowarsa aka gano yana ɗauke da cutar an kuma sa shi ƙarƙashin kulawa a cibiyar kula da masu fama da cutar ta ebola a garin goma Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sufetan 'yan sandan Najeriya ya ce za a hukunta duk wani ɗan ƙungiyar shi'a ta Malam Ibrahim Alzazzaki a matsayin ɗan ta'adda. Wannan na zuwa ne bayan da gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin haramta ƙungiyar. 'Yan mazahabar na ci gaba da mai da martani akan wannan mataki. Wakilin murya Amurka Nasiru Adam El hekaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. babban sufetun 'yan sandan najeriya muhammadu adamu ya ba da umarnin gano duk inda almajiran elzazzaki suke don hukunta su bisa dokar yaƙi da ta'addanci ta sha 2013 wannan ya biyo bayan hukuncin babbar kotun tarayya da ta yanke hukuncin haramta motsin tafiyar shi'a ta elzazzaki wato islamic movement in nigeria da jama'ar elzazzaki ke fassarawa da harkar musulunci muhammad adamu na magana ne a taro da manyan jami'an rundunar a helkwatar 'yan sandan da ke abuja tun a hudu shekara ɗaya gabanin tsare elzazzakin ya hango za a haramta tafiyar tasa ta shi'a. government terrorist organization ne sai su tirama abin abin da suka kira all out war kuma na ganin suna take-taken wayan sabuwa kan amma su yi nasu mai namu da yake magana kan matakin ɗaya daga masu zanga-zangar abuja suleiman jibrin kafancan ya ce suna fatar a sako jagoran nasu elzazzaki amma dai ba za su daina zanga-zangar ba kira na kawai ga gwamnatin najeriya kawai ba mu san wani abin nan kawai saka kawai jagoran mu in dai har suna son mu daina wannan zanga-zangar da bai fata musu rai gaskiya ka duba wannan kotu ta yanke wannan hukunci na haramta wannan kungiyar ya nuna sai dai a rika bin matakai na kotu kenan in ma za a dawo da wannan tafiya ta malam ibrahim a kan tituna tun farko mun bi ka'idojin kotu ba su amfani da kotun ba to gaskiya ni na gwamnati Najeriya mu ba su ce sun haranta abin da muke yi ba face kawai kuma na kawai jagoran mu kawai. Na ji kuna cewa ku ba kungiya ba ce wata tafiya ce daban me kuke nufi da wannan? Mu addini muke mun ba kungiya ba ne. Dan ka ganda ce kungiya ne kaga za a ce wannan ga ma'aji ko ga sakatare ko kuma ga wani abu to mu duk babu ko a cikin gaskiya. Yanzu ku ba ku daukan kanku a matsayin yan ta'adda biyo bayan hukuncin na kotu? Gaskiya mu ba yan ta'adda ba ne wannan hukunci da kotu ta yi ta yanke ma kanta ne gaskiya ba ta yanke mana ba. Dan mu zo wannan fafutuka da muke na mu zaharu da muke gaskiya ba za mu daina shi face sun kuma da jagoran mu gaskiya. Masana shari'a na nuna face ce an samu wani sabon hukunci daga kotun ɗaukaka ƙara tafiyar zazzaki za ta ci gaba da kasancewa haramtacciya a Najeriya. Yusuf Sallau mutum biyu lauya ne mai zaman kansa a Abuja. Abin da kotu ta furta ta faɗa abin da ake kira oda ya fi ma abin da aka rubuta a cikin doka karfi fassara ce ta kotu ai. To wancan kuma rubutu ne aka yi a takarda wanda sai an kai kotu na ta iya fassara shi shi kuma wannan fassara ne gaba daya kawo. To don haka duk abin da kotu ta faɗa pronouncement ko kuma oda gaskiya babu wanda ya sai ajiye shi sai dai wata kotun take sama da ita kuma iya binciken da ne ƙungiyar ma ba a mata rajista ba. To kaga duk ƙungiyar da ba a mata rajista ba asali dama babu ita to amma abu ɗaya ne idan an ba da wannan umarnin in sai a tafi kotu in ba su yadda ba kenan sai su je kotu su dafa ga gara idan har abun da ya sa aka ce kungiyar ta ta'adda ce in abun bai da ƙarfi a bangaren doka kotun dafa gara za ta iya watsar da wannan umarni da aka bayar na farko amma ba haka aka yi ba gaskiya babu wani abu a yanzu dai gaskiya saboda kaga abun da aka ce an kai ga ana zubar da jini to lallai ita gwamnati haƙƙi ne a kanta ta tabbatar da cewa ta ɗauki wannan matakin don ta ga cewa lallai an kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. yanzu dai lokaci ne zai nuna ko almajiran na el zazzaki za su dakatar da muzaharar nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kungiyar tsofaffin sojojin Najeriya ta sha alwashin taimakawa hukumomi da jami'an tsaron kasar wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta yanzu haka. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto akan wani taro da kungiyar ta yi. A yayin wani taron ƙarawa juna sani da kungiyar tsofaffin sojojin ta yi a nan Jos, 'Ya'yan kungiyar suka ce har yanzu wasu suna da kuzari da ilimin da za su ba da gudunmowa don samun waraka kan matsalolin tsaro da inganta tattalin arzikin ƙasa. Shugaban kungiyar mazan jiyan reshen jihar Bauchi Warrant Officer Idris Danjuma Ningi ya ce hakika sai sun samu sakin fuska daga hukumomi kafin su iya bada tasu gudumowa. Da mu iya ba da gudumowa amma mu ma sai an ba mu sarari. Sarari shine wato idan kika duba yadda ake yin aikin sojan yanzu ba kamar na shekarun baya ba. ba za ki iya gani yanzu a soja mu din da muka gama aikin sojan mu ake kiran mu har yanzu muke tallafawa wadda suke cikin aiki a on contract basis zan baki misali a bauchi akwai memba dina da yake gyara motar sojoji ta, ta amo so kin gani muna da abubuwan za mu yi kwantributin amma gwamnati ba ta bamu dama ba yanzu abin da gwamnatin najeriya ta ɗauki tsohon soja ma an ba yanzu ne ake kokarin a farfado da mu ba akwai bukatu da yawa wadda mu mukan gani kamar an da za a kira mu a ce muku misali ga abin da yake faruwa a ƙasar najeriya yau me kuke ganin za ku muna da gudunmawar da za mu bayar kuma za a samu canji canji shi soja da yake aiki ba zai iya fitowa ya faɗi me yake damun sa a ƙarƙashin aikinsa ba sai gaji in that process sai ga an kore kama daga aiki amma mu ba wai aikin muke mu za mu faɗi gaskiyar so mu muna da dama amma mu gwamnati ne bata ba mu dama ba. Shi ma shugaban sashen gudanarwa ofishin kungiyar ta ƙasa Manjo Gabriel Adefiku ya ce mafi yawan su sun yi aikin samar da zaman lafiya musamman lokacin yakin Biafra da wasu ƙasashen Afirka. Kamar da muka yi a 1967 to kin lokacin inda aka sa samu dan rikici a kasan lokacin biafra to ba wuya aka juya aka ce ina tsofaffin sojojin suke aka ɗibo su aka kawo su kuma sun aikin da ya kamata taimakon da muke nemo daga wajen jama'a shine a lura da wayannan veterans din a ba su aiki kina ganin su din akwai wasu a cikin likitoci ne akwai wasu kuma kafintoci ne akwai wasu kuma eh, masu gini akwai wasu kuma engineers a ba su aiki a ba su taimako kungiyar tsofaffin sojojin tana da wani sashe na horar da matasa tare da haɗin gwiwar ma'aikatar tsaron cikin gida da ke da suna Co of Commissioners da ke taimakawa wajen samar da bayanan tsaro a cikin al'umma. Ko Komanda Peter Raymond shine shugaban ko commissioners a jihar Kwara ya ce sun fahimci muhimmancin zaman lafiya don haka za su ba da gagarumin gudunmawa don ci gaban ƙasa. yadda za mu yi mu wato hukumomi ta tsoro a kasan cewa eh, tsoro ya zama ya da ya kamata a Najeriya. Mu a ta bangaren mu ta kawo kwamishaniya mu za mu taimake su ta gurin kawowa information da zamu na basu game da abin da yake faruwa a wuraren mu ta haka mun taimake su kuma sun san yadda za su yi su tafi da eh, matsalolin da yake bangaren. Kungiyar dai ta nemi haɗin kan al'umma wajen taimakawa tsofaffin sojoji musamman iyalan waɗanda suka mutu wajen sadaukar da kai don samar da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru inda 'yan ƙasar ke ci gaba da yin tsokaci a kan tsare jagoran madugun 'yan adawa na ƙasar Maurice Kamto wanda aka yi a gidan yari tsawon watanni bakwai. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Muhammad Awal Garba. madugun adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto na jami'ar msa ya kwashe watanni bakwai kenan a gargami a gidan yarin bin yawunde an da har yanzu gwamnatin kasar bata mika shiga bangaren shari'ar kasar ba na tambayi alhaji danash magatakadan kungiyar gamayyar yan adawa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru kan irin yanda suke kallon wannan al'amarin wato mu a jama'iyyar mu na sdf social democratic front ba mu cika son maganar dan adawa wa wato a ta a keɓance kamar ɗaya mu ci ko mrc ko eh, undp ko kuwa wani da sauransu da kamar su epc a'a mun bi so muna magana muka zauna muna shawara shi ai magana kai a adawa gaba ɗaya. eh hakikan ne wato eh, shi wannan eh, maurice kamton nan abin da suke mishi nan biri daidai ba san wallahi su je gaba su dawo baya a je gaba a dawo baya amma shi ma ai yayi abu da guje-guje bai nemi shawara ba bai nemi haɗin kan mu duka mu zauna mu yi mu yi shawara mu san abin da za a yi a tare da gaba daya eh wato shi ya kamar ya keɓance ne ya yi aikin shi shi kaɗai shi za ta gaje da gaje gani ba masu magana wato mu keɓanta shi shi kaɗai mun fi so mu yi magana kan dukkan yan adawa kwarai ne kuma a hakika ne kuma wannan abin ba je sa kamaru ta ci gaba ba ko ba je nuna cewa siyasan kamaru nan ta ta ci gaba ba wato na ce ce a bangaren demokrasiya eh, amma kuma kuma a takaice shi wannan irin tsaron da aka yi mishin din da sauran mutane din zai iya jawo wani magana kwarai da gaske a kasan kamaruna a duje dawo da tashin hankali kura da yawa a kasan mu na kamaru kuma ya nuna cewa demokrasiyan mu nan wallahi ba ta ci gaba ba alhaji ahmadu jibo shugaban matasa ne na jam'iyyar rdpc mai mulkin kasar ya ce ba a nan gizo ke saka ba ba kulle man eh, dan kwana muhammad awar sheka zuwa ko yan jaridu mai kun san yadda abubuwa yake wucewa kulle man yau tafiyan da ake yi me dalili me sanadiyan kulle shi da aka yi shi ya nemi da gangan ya har aka kulle shi domin bayan da za a yi a ce yau da kasa ta nuna cewa in za ku fito ku yi zanga-zanga ce kun tambayi hukumomi cewa gashi za mu yi zanga-zanga gwamnati ta ba ku izini sannan ku to to shi ya fi kowa sanin wannan a haka amma ya fito ya yi wannan zanga-zanga katanga na ɗaya na biyu kuma yau da ake yi mutanen sa mun ga abin da suka yi da wato ambasadojin kamaru a kasar saman kamar faransa da jamus sun je sun fasa ambasada sun bibi takardu mutane da kuɗi miliyoyuka da yawa kuma mutanen jami'ar shi ne domin kotun shi suka sauka suka maka kuma suka yi tsari kan kotun mai kasa biya to kaga cewa wannan abubuwan da ba za iya haƙuri ba saboda yau tafiya da ake komin zaman lafiya a ƙasa komin zaman kaɗan siyasa in ka zama yar ta'adda dole ne hukunci zai hau kanka to kaga yadda aka yi na mutanen shi sun suka je su yi wannan shi yasa aka gano cewa dole shi ma za a tsare shi domin ba a tsare shi ba abubuwan da za su haddasa zai fi haka yawa domin su wayannan ba yan siyasa ba ne yan ta'adda matsalar rufe dan adawan da yana neman kawo tseko a gidan yarin da ke kasar jamhuriyar kamaru musamman ma na birnin yawunde da na birnin boya a ƙarshen makon da ya gabata ma sai da aka samun matsaloli tsakanin jami'an tsaro da mazauna gidan yarin Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'anan na cewa karfe 11 da minti yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne. Bilal Ado dalibi na asalin kasar Najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar Turkiya. Kenan akwai jami'o'i da dama a Turkiya yanzu haka wanda suke ba ɗalibai scholarship. Akwai abokina ɗan Najeriya na biya kuɗin makaranta na shekaran shi na farko da results ɗin shi suka fito suka ga suna da kyau a department ɗin shi shine na ɗaya sai aka ce mai ba sai ya sai aka bashi scholarship aka ce ba sai ya ringa biyan kuɗin makaranta ba kenan an shahe mai kuɗin gaba daya hmm, kuma akwai wannan jami'a akwai jami'in da ake karantar da harka likita bida ilimi kamar medicine da su chemistry da wannan daga akwai makarantu na wayanda su na medicine ne ma kawai gaba daya hmm. kuma kana karatu kana aiki a asibiti ikon Allah rayuwa amurka to na je new york kuma na je washington dc rayuwa amurka to gaskiya ya kaga kasar ya kaga mutane ya kaga tsarin tsarin kasar abin da nake so a kasar shine na ga mutane daga duka bangaren duniya mhm. ta ko ina na ga mutane daga kasashe da yawa kuma duk suna zama kuma suna cewa su 'yan kasa ɗaya ne abin yana bani sha'awa mm. so kuma na ga mutane da a very mutane kullum suna suna cikin aiki kowa na da abin yi kowa na mutane mhm. suna ta sama da ƙasa kullum mhm. to kuma ga shi to kasan na da tsari gaskiya idan ya zo harkan transportation in su mhm. kuma da tsari ba mu samu lokacin da muka ce wai mun wani batan gaskiya ba wanda za mu rasa yadda za mu yi ko ga rashin wuta wutar lantarki kama abin da muke fuskanta da shi a Nijar da Najeriya ba a rasa wuta ba ko gaba daya nan ne to malam bilal tambaya ta ta karshe ita ce a duk wanda muka samu tattauna da su a cikin wannan shirin na himma ina musu tambaya wani kira gare su ga shugaba muhammadu buhari wanda ya wanda ya lashe zaben shekarar 2019 musamman akan matasa me kake so ga gwamnati shugaban muhammadu buhari shugaba buhari da kanshi ya yi akan rayuwar matasa kuma akan matasa a yanzu haka kan matasa ni ina gani ko matsalan ya kamata a je can ta inda ta fara mm-hmm. ya kamata e a ringa duba matasa amma matasa daga yara suka zo so idan aka je tan matsalan aka je can inda ta faro aka toshe ta sannan za a iya dawowa nan tsakiya a ci gaba da aiki mm-hmm. abin da nake cewa a ƙasan Turkiyya, doka ce sai ka yi karatu daga farko har secondary ka gama idan baka yi ba za a kama iyayenka za a kama iyayenka za a kama iyayenka kamar ya kama iyayenka iyayenka mm-hmm. za su je kotu mm-hmm. akan me isa baka yi wannan karatun ba university ce kawai ba dole ba kenan elementary da secondary wannan ya zama wajibi dole sai ka yi in ba za ba uwanka za su fuskanci hukuncin gwamnati saboda idan ka gama high school shine lokacin kana 18 so lokacin za a ce ka zama babba ya kamata ka san abin da ya kamata ka yi da abin da bai kamata ka yi ba san za ka ga mutane suna cewa ko za su yi aiki ko za su je jami'a ni yana gani da saboda mu za ka ga yara da yawa ba makaranta suke zuwa ba sai yawo suke kan ba ma matasa ba ƙananan yara kuma haka bai kamata ba mm. ina ganin mutane da yawa matasa da ka gan su duk sun lalace da a ce sun samu dama na tafiya makarantan mhm. da rayuwarsu ta canja mm. kuma kowa ya san wannan haka yake ina ganin da a ce mu za mu samu irin wannan dokan mhm. mu ringa tura ya eh, ba kowa ne zai iya kai yaran shi private school ba akwai ya ma kamata a ce muna da makarantun gwamnati a kowace jiha masu kyau wanda gwamnati za su ɗauki nauyin komai don iyayen da ba su da shi sosai samu su samu su tura 'ya'yansu wannan saboda karatu an mai da shi kamar wani abu ne karatu mai kyau an mai da shi kamar wani abu ne na masu na yaran masu kuɗi kawai amma wannan abin ya kamata a ce na kowane ɗan ƙasa ne ya kamata ya same shi kamar ya zama wajibi kowa ya kamata wajibi ba za a mm-hmm. iya ci gaba ba shi ba saboda ƙasan tana tafiya kuma yara ba sa zuwa makaranta za a samu matsala mm-hmm. saboda matasan da ake cewa matasa wannan matasa wannan idan yaran nan su ba a kai su makaranta ba su ma za su girma ne su zama matasa so mhm. za ka ga matasa marasa amfani sai karuwa suke yi mhm. sai karuwa suke an zauna akan matasa matasa matasa an share yara su ma yaran suna girma suna zama matasa haka ake ta tafiya haka ake ta tafiya kenan ka ce wannan yan diba shine ma dalilin kawo duk wannan matsalar ta'addanci matsalar insecurity da addakwai musamman arewa bilal ado kenan ɗalibi na asirin ƙasar najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar turkiya mun gode da bamu dama tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma batar gargu daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adidi toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ali Kyari Balamba tare da Usman Kasim Kiringim suka ce baki ɗaya wanda bai ji bari ba ya ji oho biyu Hausa mun fara da wannan ne haramta kungiyar 'yan shi'a da gwamnatin Najeriya ta yi duk da kiraye-kirayen da aka yi a kan ta yi sulhu da kungiyar to amma muna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi nazari ta duba halin da arewa take ciki sakamakon hare haren da kungiyar Boko Haram take yi kafin ta yin sulhu da wata kungiya a ƙarshe muna addu'a Allah ya kamu na zaman lafiya amin sai kuma ma sakonmu na ƙarshe fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Kozaki tare da Zakiya Abdullahi ya angon funtuwa suka ce baki daya assalamu alaikum biyu hausa gyara kayanka dai bai taba zama sauke mu raba biyu hausa mun fara da wannan karin magana ne ganin yadda gwamnatin kasar mu najeriya har yanzu ta kasa daukar darasi da abin da ya faru da kisan jagoran kungiyar nan ta boko haram wato muhammad yusuf hakika kashe wannan jagoran da jami'an tsaron mu suka yi shine sillar samun kanmu a halin da muke ciki a halin yanzu matukar dai gwamnati ba ta yi gaugawar sakin ko sasanta tsakaninta da kungiyar 'yan uwa musulmi mabiya mazhabar shi'a ba to akwai war kasar nan tamu ta fada halin da ya ninka na boko haram muni a ƙarshe muna addu'ar allah ka sa wannan kira namu ya kai inda ya dace amin suma amin madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar Taliban ta ce tana fatan za a kulla yarjejeniya da Amurka don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekara goma sha takwas ana yi a Afghanistan yayin da abokan hamayar biyu za su haɗu nan da wasu kwanaki masu zuwa a Qatar don gudanar da wata muhimmiyar tattaunawar zaman lafiya. Ɗaya daga cikin wakilan ɓangaren Taliban Suhail Shahin ya faɗa wa muryar Amurka cewa ɓangarorin biyu sun kwashe kusan shekara ɗaya kuma sun rubuta bayanan da suka kunshi muhimman batutuwa da aka tattauna a kansu. ya kara da cewa wakilin taliban a tattaunawar sun riga sun ba su tasu gudumawar saboda haka ya rage ga bangaren amurka ta ɗauki matsaya kan mataki na gaba da zai ba da damar a kammala tattaunawar a lokacin da aka tambayi shahin kan ko suna da wani sharaɗi da za su gindaya a taron da za a yi a nan gaba sai ce muna fatan za a cimma matsaya kan janyewar dakaro ko da yake yaƙi ambaci lokacin da wannan taron zai gudana manufofin da suka shafi kiwon lafiya amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a muhawarar da masu neman tsayawa takarar To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.